a jiya ne dai shugaban kwamitin da gwamnatin tarayya ta kafa na asusun tara kudade tallafa waɗanda rikicin boko haram ya daidaita ya ziyarci garin duko da ke jihar borno ɗaya daga cikin garuruwan da 'yan ƙungiyar boko haram suka yi kaka gida a ciki a baya wanda daga bisani sojojin najeriya suka kwato tun kwato wannan garin na duko wannan kwamiti karkashin shugabancin janar tiwa dan juma mai murabus suka ziyarci wannan gari inda suka ba da makudan kudade hana naira miliyan ashirin da biyar don sake gyara gine-ginen gwamnati da yayan ƙungiyar boko haram ɗin suka lalata wanda kuma aka yi bikin budewa a jiya an dai kaddamar da gina waɗannan gine-gine ne wanda suka hada da asibitoci da sakatariya da kuma makarantu wanda zai baiwa 'yan asalin dukkan damar komawa garuruwansu janar tiwa dan juwa mirtaya dai ya ce za su iya yadda za su iya na ganin cewa an taimaka irin waɗannan mutane yace ce kuɗaɗen da aka tara baƙiya wannan kankani ne kawai da aka kwatanta da abin da ake nema not all the pledges that were made were redeemed in fact and indeed only half of the 50 billion naira that was pledged had so far been realized. Ya ce kuma ba ma duka alƙawuran da aka ɗauka ne aka cika, kawai rabi ne ma za iya cewa an cika, wato cikin naira biliyan hamsin da aka yi alƙawari za iya cewa rabi ne kuma kawai aka cika, da haka ne muke ƙoƙarin ganin cewa manya abin da ya dace ga al'umman da waɗannan rigingimu ya shafa. Shi ma gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima ya ba wa General Tiwa jiwa mai murabus ɗin yayi game da wannan yunkuri da suka yi na taimaka al'umman jihar Borno. Our target is by the end of December we want to close down all the IDP farms in the state. We want to build homes, restore their dignity, give them a means of livelihood. Ya ce muna so mu rufe dukkanin sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar Borno a ƙarshen wannan shekara, wato watan Disamba mai zuwa, kuma muna so mu gina gidaje ga al'ummarmu, mu dawo da martaban al'ummarmu, kuma buɗa musu hanyar yadda za su guji ci gaba da gudanar da rayuwarsu. The largest IDP camp in the world is the Dadaab refugee camp in northern Kenya. that has 300,000 people. The Kenyan government has finally resolved to close down that camp because they come pregnant with lots of challenges of drug abuse. Ya ce babban sansanin 'yan gudun hijira a duniya baki ne na garin Dada da ke kasar Kenya, wadda ke da 'yan gudun hijira fiye da dubu ɗari uku. Kuma ita kanta gwamnatin Kenya ta yanke hukuncin cewa ta rufe wannan sansani saboda sun zo su fuskanci matsaloli da dama wanda ya haɗa da shaye-shaye miyagun kwayoyi da auren wuri da dai wasu munanan halaye. Kuma yanzu hakan ma irin waɗannan munanan munanan halaye sun fara kunno kai a cikin sansanin 'yan gudun hijiran mu kuma idan muka yarda da ci gaban haka ina tabbatar maka cewa baɗi mai zuwa war haka za mu fada cikin halin damuwa yace shi yasa yanzu haka muke kokarin ganin cewa mun sake gina garuruwan da 'yan ƙungiyar boko haram ɗin suka ɓata da kuma taimaka mutanen mu wajen harkokin ilimi da ma samun sana'o'in yi dan kaucewa irin wannan mummunan hali to koya mutanen garin dukkan suka ji ne game da wannan gine-gine da gwamnatin ta yi kuma sun shirya dawowa garin nasu kuwa baba aji ali dukkan mun gode mu da muna nan mutane mu ba magani ba abu na babu babu mutane mu haka ya kai dubu ma yaro su Allah ya taimake mu gwamnati ya zo ya sa mana hannu ya yi mana sauki a na yanzu ya zama peace Allah ya taimake mu Allah ya sa gari mu mutane mu na jefe da wanda ba mu sani ba ba mu sani ba suna nan suna rai da ko ba rai inda suna da gaskiya Allah ya sa su zo su shiga guri mu mu zauna Allah ya gyara mana kasa mu to ga wata malama nan gaba ko su da take to su da to ya kuke aikin ku a ah, gaskiya mun gode wa hakim kuma muna yin daidai iya mu kuma Allah ya hake yayin mu kamar akwai wani matsalolin kuke fuskanta ne ana eh akwai kamar na menene kamar yanzu kamar musu filanji sai baka mm. ba mu da uniform kuma zai iya ya gane mu ga yadda kuma ke mace ce eh, kuma wani mace ne kuma eh. gidajen mu nan muna gaya ma gwamnati ya eh, mana taimako a shiga gyara mana gidaje da yawa sun rushe akwai wanda ma duka ma ba yadda zai mutum ya shiga ya zauna na ga shar kuna share garin ku ko gaskiya mun ji dadi har muna share garin mu har mutane sun dawo ah. ba gwamnati ta zo za ta tallafe mana ga za ta buye mana asibitin akwai naki da aka kashe ba su ja ba miji na an kashe mu ah. sun aje bom sun kashe mu ne ya yanki fa suna ina ƴaƴana suna waje ne ah, su nawa ne guda hudu. Mm, to Allah raya su. Wasu 'yan garin diko kenan ke bayyana ra'ayinsu game da gine-ginen da aka soma da zai ba su damar komawa garin nasu kuma ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda aka saba a baya. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.